This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha bakwai da ashirin da biyar da kuma mita sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da niyya da dalol da kuma nomad fm. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum kuma barkanku da hantsi. Jummai Ali tare da Sarfin Lahashin da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa. Bayan kun gama jin labaran duniya kamar kowace ranar Litinin Salihu Garba zai gabatar da da rashin tayi. To amma kafin ku ji wannan shirin za ku ji sakamakon zaben jihohin jihar Niger da kuma halin da ake ciki a jihar Taraba. Sai kuma kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka bari a kan faifai. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya. Yau Litinin cikin yardar Allah za a fara zaɓe a ƙasar Sudan, ana sa ran masu zaɓe za su baiwa shugaban Omar al-Bashir damar sake samun nasara da jam'iyyarsa ta National Congress Party, saboda ƙauracewa zaben da jam'iyyun biyu masu hamayya a ƙasar suka yi. Shugaba Bashir, wanda kotun ƙasa da ƙasa ta laifukan yaƙi ke neman sa kan laifukan yaƙi tun 1989 yake jan ragaman mulki ya kuma lashe zaben da aka yi a shekara ta 2010 inda 'yan jam'iyyar adawa ke ganin an yi magudi a zaben masu zaben dai suna da zaɓi tsakanin shugaban ƙasa guda ɗaya da kuma sauran ƙananan 'yan takara da za su zaɓa daga ciki a zaben da aka sa ran zai kai har ranar laraba ana yi ƙungiyar tarayyar turai da amurka da birtaniya da norway duk sun la'anci zaben suna cewa rashin mutunta alkawarin zaman tattaunawa shi ya sa kasar sudan ɗin ta kasa samun ci gaban siyasa a yayin da sudan a yau za a yi zaɓe a najeriya ana ci gaba da samun sakamakon zaben gwamnoni da wakilan majalisosin jihohi bayan an yi watanni ana ta yaya ta jita-jita tsohuwar sakatariya harkokin wajen amurka hillary clinton ta fito a hukunce ta bayyana cewa za ta tsaya takarar shugaban ƙasa a shekara mai zuwa idan Allah ya kai mu. Ta ce a kulle yomin Amerika suna buƙatar shugaba na gari kuma ta ce tana son zama wannan shugaba domin ba su damar yin sauran abubuwan ci gaban rayuwa. Amurka sun yi fafutukar fita daga matsalar tattalin arziki amma har yanzu na sama ne ke cin moriya. hillary clinton ita ce 'yar jam'iyyar democrat ta farko da ta bayyana a niyyar tsayawa takara domin maye gurbin shugaba obama wanda ya kada ta a zaben fidda dan takara a shekara ta 2008 ƙididdigar jin ra'ayin jama'a da aka yi kwanan nan ya nuna cewa hillary clinton a zama wadda ke kan gaba da farin jini tsakanin mutanen da ake tsammanin za su tsaya takara a ƙarƙashin jam'iyyar ta democrat labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka daga washington dc 'yan jam'iyyar republican suna ci gaba da caccakar yarjejeniyar da amurka ta kulla da ƙasar iran na takaita shirin nukiliyarta mai ramani wanda shugaba obama ya kada a zaben shekara ta 2012 ya faɗa cewa yarjejeniyar da manyan ƙasashen duniya suka kulla da iran ba yarjejeniyar ce da za ta kare amurkawa da sauran al'ummar duniya ba mai ramani ya yi wannan furici ne a wani shirin gidan talabijin ya buƙaci azawa irin takunkumi mai gauni fiye da wanda kasashen yammacin duniya da majalisar ɗinkin duniya suka azawa iran a yunkurin da ake yi na hana iran kera makaman nukiliya sanato jan maken wanda shugaba obama ya kada a zaben shekara ta 2008 shi ma ya la'ani yarjejeniyar a wannan makon sakataren harkokin wajen amurka jan kerry zai yi wa wakilan majalisar dokokin amurka bayanin yarjejeniyar jami'an tsaro suna cikin shirin ko ta kwana a kasar bangladesh bayan kashe wani shugaban musulmi da aka samu da laifin musgunawa bani adamu da kuma karkashe mutane a lokacin yakin neman yanci da daga pakistan 1971 an rataye muhammad zaman ranar asabar da daddare a babban gidan yaron daka babban birnin kasar jami'ai sun ƙara ɗaukan tsauraran matakan tsaro a duk faɗin babban birnin kasar. bayan da dubban mutane suka yi ca a tituna domin munnan kisa. lauyan gwamnati ya ce a matsayinsa na mataimakin shugaban kungiyar jama'ar islami dan shekara 63 da haihuwa kamar zaman shine ke da alhakin kashe akalla manoma 120 kusan mutane miliyan uku ne suka mutu cikin yakin watanni tara da aka yi wato da aka yi ana yi na yakin neman yanci daga kasar pakistan 'yan kungiyar jama'atul islami sun fito sun yi zanga-zanga nuna rashin amincewa a kisa sun kuma yi kira da yajin aikin gama gari a yau litinin labarin duniya kenan kuka gama ji. Hukumar zaben Najeriya ta ba da sanarwar sakamakon zaben gwamna a jihar Niger kamar yadda Mustapha Nasiru Batsari ya aiko da rahoto. Baturan zaben Farfesa Abdulgani Hambali ya ce sun gama haɗa hancin ƙuri'un da aka kaɗa a zaben gwamnan daga ƙananan hukumomi 25 da ke faɗin jihar Niger sannan ya bayyana cewa. Abubakar Sani Bello of APC scored a total of 593,702 votes. Umar Mohammed Nasko of PDP scored 239,772 votes. ya ce abubakar sani bello na jam'iyyar apc ya samu ƙuri'u 593,702 sai Umar Muhammad Nasko na jam'iyyar PDP ya samu ƙuri'u 253,772. A saboda haka baturan zaben ya bayyana cewa. That Abubakar Sani Bello of APC having satisfied the requirement of the law and scored the highest number of votes is hereby declared the winner and is returned elected. ya ce bayan cika ƙa'idoji da kuma samun ƙuri'u mafi yawa abubakar sani bello shine ya lashe wannan zaɓe tuni dai alhaji abubakar sani bello ya bayyana farin ciki akan wannan nasarar da ya samu sannan ya nemi masu taya shi murna da su yi a hankali ina fatan ko za a yi biki na murna a yi a hankali saboda wancan karan an yi kuma an samu hatsaluka da yawa hawa sun rasa rayukansu to kowa sai a samu dan natsuwa sannan a yi nishaɗi cikin hikima. Jam'iyyar PDP da ta sha kaye dai ta rungumi kaddara. Barista Tanko Beji shine mataimakin shugaban PDP a jihar Niger. Wanda Allah ya ba, Allah ta yashi riko. Allah sa a ce gara da aka yi. Ita, ita mulki ai haka take, yau ka samu gobe wani ya samu. Mun kuma gamsu tunda da an yi lami lafiya ba faɗa. Hukumar zaben dai bata sanar da manema labarai cikakken sakamakon 'yan majalisar dokokin jihar ba, to amma dai bayanai sun nuna cewa jam'iyyar ta APC ta samu gagarumin rinjaye a majalisar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha, a mu na ɗazu kun ji sakamakon zaben jihar Adamawa inda jam'iyyar APC ta samu nasara. to amma a jihar taraba kuwa tuni aka fara musayar kalamai dangane da sakamakon da aka bayyana inda jami'ar apc a jihar ta bakin shugabanta alhaji hassan jika addo ke cewa ba su amince da sakamakon wasu mazaɓu ba saboda abinda muka sani mu abinda muka samu da kuma eh, sakamakon da yake zuwa a kowane bangare mu muke kan gaba amma kamar yadda aka yi a lokacin zaɓen shugaban ƙasa a yankin wukari a yankin donga a yankin takum a yankin kurmi a yankin eh, karin lamido da zin an je an ringizo kuri'a yanzu ana gaya mana ko ina eh, eh, jam'iyyar pdp ne take gaba wanda kuma mu a iya sanin mu da rekod da muke da da makuri'an da aka kada duka mu muke kan gaba sannan kuma a wayannan yankuna din nan baki dai an tabbatar cewa ba a yi amfani da wannan na'urar da ake ake wato kati da ake aka ce tilas a yi amfani da ita sannan kuma a nan wurare da dama an sami eh, ƙuri'un ma sun ɗara mutane da aka yi musu eh, aka tantance su nan saboda haka mu duk hanyar da ya dace duk hanyar da zamu za mu bi kuma ba za mu bari ba in Allah ya yarda. To amma kuma a martanin da suko suka mai da 'yan bangaren PDP sun yi fatali ne da wannan zargi. Alhaji Abubakar Bawa da ke zama daraktan kamfen na ɗan takarar gwamna na jam'iyyar PDP a jihar Mr. Dariya Isaku ya ce ba haka zancen take ba. Wannan son da su ne amma mutanen eh, Taraba sun yanka hukunci don rokona da kowa ya yarda da hukuncin ubangiji ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya mun gode ibrahim to ga kuma furucin da shugaba mai jiran gado general muhammadu buhari mai ritaya yi a jiya ni ne janar muhammadu buhari ina so yi maku godiya da goyon bayana wanda na gani a duka jihohi da nake zuwa Allah saka da alheri janar buhari ke nuna farin cikin yadda jam'iyyarsa ta apc ta samu karbuwa a jihohin najeriya inda helkwatar pdp ke nuna wannan ba zai raunana ta ba kuma ja da bayan rago ta yi da niyyar dawowa 2019 Jauro Hammadu Sale na daga NPDP da ke wannan hasashen. In dai ka sha kaye sai ka amsa kai kuma sai ka tari gaba. Tun da shugaban kasa ya amince, sauran gwamnoni duka suka amince cewa sun faɗi sai shugabanninmu su yi kiro yanzu. APC ta zo ta kafa gwamnati zuwa wata biyar shida mu ga kamun ludan APC mu ga irin jare-jare da suka yi mu kuma sai mu juya baya mu ga wani irin laifuffuka ko wani irin kuskurori aka yi sai a jara. In insha Allahu rabbi zuwa 2019 ina baka labari za ka sha mamakin PDP da yardan Allah. Anya ba kurari kawai suke yi bayan an duba yadda jam'iyyar tasu take tarorewa zuwa APC? Ita ce tambayar da na yi wa mataimakin babban jami'in shari'a na PDP Bashir Maidugu. Abin da zan gaya maka jama'a sun ba mu dama mu mulke su shekara goma sha shida mun gode. A cikin ikon Allah suka ga cewa suna neman a canja wannan kuma sun canja alhamdulillah mu kuwa za mu zauna mu yi assessing abin da ya sa wannan abun ya faru a gaskiya ba za a rasa kurakurai wanda jam'iyya ta yi ba wanda za a duba a ga yadda za a gyara shi a fuskanci zaben 2019 Zababben gwamnan Bauchi barista MA Abubakar a nasa tabaran na ganin mulkin Buhari da sauran gwamnonin APC zai yi dogon zango. Albishin na farko shine gwamnatin janar Muhammadu Buhari da ma dukkan jihohi da aka zaba a ƙarƙashin jam'iyyar APC na tabbatar wa ainihin 'yan Najeriya gwamnati ce wacce za ta wanzar da adalci za ta tabbatar da ta kau da rashawa da cin hanci za ta toshe dukkan kafofi da ake yin barna da almubazzaranci da kudaden gwamnati. Kuma dai waye nasara a kowace jam'iyya ma yake yana da kyau a kamanta adalci. Shi ne ra'ayin mataimakin shugaban kungiyar Kiristoci ta Najeriya kan Reverend Shabu ML. Su yi wa jama'a hidima cikin gaskiya da adalci kuma su tabbatar an cika manufofi na zaɓuɓɓuka da aka yi a ɓangarori daban-daban. Waɗanda suka sami kaye kuma su rungumi kadara da cewa wannan daga Allah yake. Zaben bana dai yana da ban mamaki inda waɗanda suka saba dariya ke hawaye, waɗanda suka saba zuwa kotu kuma ake zuwa musu san barkar nasara in ka ɗebe 'yar zakka da aka samu. Nasiru da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya. an jima kaɗan za mu gabatar da da rashin tayi to amma a ci gaba da shakatawa da wannan waka. Waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga da rashin ta yi. Da rashin ta yi akan bar araha, jama'a barkanmu da sake saduwa a wannan filin. Salo Garba ne tare da sauran abokan ake ke farin cikin kawo maku shirin da rashin ta yi. To har yanzu muna tare da bakon namu Dr. MK Hassan na Jami'ar Penn State a nan Amurka. Makon da ya gabata ya gama mana bayani akan ci gaban da dangantaka tsakanin masana'antu da jami'o'i ke kawo a ƙasa sai lokaci ya ƙure. To yau za mu ci gaba da tambayar da na yi masa cewa me ya kamata gwamnatin Najeriya ta yi musamman wannan gwamnati da za ta shigo. Eh. Tunda gwamnati take ci yanzu lokacinta ya shuɗe. Eh. To a ce gwamnatin da za ta shigo yanzu me ya kamata ta suma yi a kan irin waɗannan domin inganta sana'o'inmu na dacan. Yauwa to gaskiya dole ne sai misali in za mu ɗauki kowace sana'a mu ga a wani hali ake ciki yanzu sannan kuma me ake ciki a cikin ƙasashen duniya sai mu ga menene mu ina muke ina ya kamata mu je eh, to misali ka ɗau sana'ar saƙa yauwa so eh, misali mun ɗauki saƙa da can in aka duba arewa arewacin najeriya mm. inda ake noman auduga yankin katsina eh, kaduna har cikin kano hmm? su sokoto sokoto eh, zamfara wannan wajen akan noma auduga a zo a sarrafa ta a kawo masaku na nan da suke kaduna kano a sarrafa a mana tufafi to matsala na noma da rashin taki da rashin ilimi sabon ilimi na wani irin auduga za a iya ingantawa shine matsalan farko na biyu rashin wuta ya zo ya ƙara kashe wayannan masakun da suke wannan yankin da kuma rashin samun fasaha sabu wato new technology eh sabuwar fasaha fasaha wanda kenan kaga ya kamata da a ce kama wannan masakun akwai kuma jami'o'i wanda musamman ana karatu ne akan wannan maganan saƙa ɗin kuma suna da dangantaka na bincike yadda za su ke taimaka musu da kuma kuma suna alaƙa da wanda suke saƙar da ke cikin mutane eh da wanda ake a gida da su kamfanonin saƙan ya kamata da a ce suna da dangantaka da inu jami'o'i wajen taimaka musu a ci gaba da inganta wannan fasahan da muke da shi to eh, ana kan haka yawanci da can masakun suna ƙarƙashin gwamnati ne gwamnatocin arewa da sauransu to an fahimta yawanci ko ina gwamnati take ba sosai take iya rike kamfanoni ba to an sayar da su ko eh to an sayar da su kuma lokacin da aka sayar da su wannan fasahan da aka sayar na tsoffin injunan an riga an wuce wannan a duniya kamar an already akwai sabbin technology na wanda su duk wanda aka sayar musu ba za su ma iya competing da sauran kasashen duniya ba ko sauran kasashen ba ga rashin wuta da kuma rashin hanyoyi na sarrafa ita auduga din a maida ta eh, tufafi da sauransu to haka su ma kananan masaku da suke garuruwa da wanda ake amfani da ilmi irin na dacen irin wani na gargajiya na gargajiya wanda ya kamata da an inganta shi an ba su sabbin kekunan sada da sauransu wanda zai taimaka musu su catching up da halin da ake to wannan duka ba yi ba to sai yasa wannan gaba ɗaya masana'antu suka durkushe to me gwamnati za ta iya ta kawo taimako to yanzu abubuwa da dama za a yi gwamnati na farko tukunna daga maganan ya noman auduga din kansa sai an koma da jami'o'i an duba wani irin iri ne ma ake amfani da shi da wani irin fasaha ne noma din sannan kuma yaya za a yi a sami kulosta wato kamar yawanci cooperatives maimakon mutum ɗaya na noman auduga eh. a haɗa a waje ɗaya so extension services wato malaman gona mm. taimaka wajen a sake shirya yanayin yadda ake noma din. da da kuma kawo eh, sabbin iri da taki irin na daban yanzu ka ga misali in ka kalli noman auduga in ka je nan a amurka ka tafi ka tsallaka ka je ta wajen arkansas ta can wajen ana noman eh, eh, ta wannan jihohin na tsakiyar amurka zuwa kudancinsu filayen duk kullum na kan gaya mutane cewa kusan ni ina ganin wajen kashi arba'in ma na kasar nan duk filin noma ne so gwamnati dole ne ta kawo tallafi na na encouraging mutane cewa lalle noma yana da matukar a karfafa mutane su yi noma a karfafa mutane su yi noma kamar yadda aka yi a kasashe duk kasashen da muke gani sun taso sun zama manyan kasashe kamar amurka haka da muke gani ko ta indiya wannan da muke gani maganan farko da aka sa a gaba maganan noma ne to to dakta da katin da ka dauko batun noma eh. yanzu noma har yanzu fa ne da aka haife ne fatanya na sani da garma eh. sai kuma su aduna na sassabe da menene har eh. yanzu kuma su ake amfani da su shi ina yin ci gaba da amfani da waɗannan zai kai mu eh to wannan kaga akwai matsala dama can shi noma ba ma duk dai ana yi babban noma wanda zai iya ja mana cigaba da arziki yana bukatan kuɗi da yawa so kamar babban business ne ba kawai na a noma a ci abinci ba wannan ba zai jawo mana irin cigaba da muke bukata ba to yadda za a inganta wannan sai an kawo malaman gona kaga inda muke so mu koma maganan jami'o'i da makarantun noma da ku anan hakan da irin wannan tsoffin fasahan ake amfani da su wajen noma to amma kamar ƙasar nan da ta tashi take so ta ci gaba sai ta kafa wasu duk kowace jiya aka mata uh, university da ake ce mai land grand university asali kamar yanzu in makarantar da na yi karatu asalinta an fara ta ne kafin ma a zo maganan wani ilimi a sunanta eh, makarantar noma ne tun daga sakandiri noma 1855 aka kafa ta kuma har yau tana bincike tana da jami'ai mm, malaman gona a cikin gonaki na duka cikin jihar suna nuna musu yadda za a yi noman har yau yadda za a yi noman um, masara hmm. yadda za a yi noman alkama so mu sai ka ga an bar manoma haka ilmin da in an yi bincike yana can a cikin jami'o'i wani ilmin ma ba ana yi ne ba wanda akwai muna da centers na research amma kudin da ake kashewa a kansu da dama da ake ba su na taimakawa Uh, manoma bai isa ba sai an ƙara inganta aikin extension services na kana nufin ita gwamnati ta kafa jami'oi ko fannin jami'oi da zai kula da aikin noma kowace jiha wannan jami'a take tana aiki da manoma na duk wannan jihar to kuma banda wannan wajen kamar yanzu magana muna maganan fartanya ya kamata a ce eh, manhajan karatunmu na misali min kiran mechanical engineering mm. ya kamata a ce ana sa yara suna tunanin cewa kullum eh, yaya za a yi a daina amfani da fartanya eh, in sun zo karatu a jami'a eh, ya kamata a ce curriculum din yana sa ana sa su suna irin wannan abubuwan kuma ana sa su suna aiki wato da sauran na na wajen noma din agriculture da malaman gona so ana ce masa interdisciplinary in aka hada eh, masu kwarewa daga sashin ilmi daban-daban za a iya warware matsala a kan cewa an bar malaman gona ne kaɗai so in suka dawo da matsalansu ya kamata a ce sun ba ma misali mechanical engineers agricultural engineers su a mai da komai kamar practical ne ana warware matsalan da muke da ita ne a ƙasa jama'a anan za mu dakata sai mako mai zuwa idan ubangiji ya yarda mu karkare firar tamu a madadin bakon namu dr mk hassan da chubahiro diodine wanda ya shirya mana sauti nisa garba ke maku fatan alheri. ba ƙarfi ne min kudin. To waka bakin mai ita aka ce ta daɗi ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuma sauraro kuka bari a kan faifai. Assalamu alaikum gidan Radio America mai magana da mu Bello daga jihar Taraba sama hukumar Danga. A gaskiya Taraba ta kudu sunan zaben da aka yi wasan yara ne don a akasari pdp suna zuwa su kwashe akwati na wani anguwa su je su zuba kuriya yadda suka ga dama shi ne abin da ya faru don allah ku ba da wannan ra'ayin nawa domin abubuwan da yake faruwa taraba ta kudu ya nuna pdp har yanzu tana da halinta na zalunci allah ya sawwake allah ya sawwake shi yasa na kawo wannan ra'ayi wasu mai magana da mu bello daga jiya taraba karamar hukumar danga mai magana amadu abacha macina daga jihar yobe a nigeria to a gaskiya barnan da aka yi kasar mu nigeria ba karama ba tana da yawan gaske saboda haka mu 'yan najeriya sai mun yi hakuri ga sabon shugaban ƙasar mu da muhammadu buhari kafin ya samu daman gyara waɗannan abubuwa da aka yi da kuma ayyukan ci gaba hakika ɓarnar da aka yi tana da yawa da haka mu 'yan najeriya mu yi hakuri mu ci gaba da yi wa sabon shugaban ƙasar mu muhammadu buhari addu'ar allah ubangiji ya ba shi nasara akan waɗannan abubuwa da zai ba na ci gaba da kuma gyaran da zai yi hakika ɓarnar da idan aka yi ta kafin gyara ta za wahala amma dan allah mu yi masa uzuri mu yi masa du'a'i kuma mu yi masa fatan alheri da kuma kyautar zaton alheri ga muhammad buhari don ya samu damar yi mana assalamu alaikum tashin hausa muri amurka muna suleiman abubakar yan nijar mazani a fara gana gaskiya mun zaɓen nan na najeriya da an koyi gaskiya ya ba mu shawa allah ubangiji ka sa a kan na afirka a cikin da ubangiji Allah Buhari Allah ya ba Allah ya sanya mai riko ya Allah Allah ya bashi ikon da ya ciyo kan Najeriya Allah ubangiji sanya mai riko muna mai barka da zaben da da nasarar da ya samu gaskiya abin da gulin yanzu ne ya buga mai ya mai barka gaskiya alhamdulillah Allah a yanzu da kuka kasashen mu na Afirka su ce da haka. Salamu alaikum. Sashen Hausa Nimar Murya Amurka. Ni ne Suleiman Abubakar ɗan Nijar. Haka mun kasar a Ghana sai na ji da gare ku. Ra'ayi na nan. Salamu alaikum. To kamar yadda muka saba za mu gama wannan shirin da takaitattun labarai. To mun ji cewa yau litinin cikin yardar Allah za a fara zaɓe a ƙasar Sudan. Ana sa ran masu zaɓe za su baiwa shugaba Omar al-Bashir damar sake samun nasara da jam'iyyarsa ta National Congress Party saboda ƙauracewa zaɓen da jam'iyyun masu hamayya a ƙasar suka yi. shugaba bashir wanda kotun ƙasa da ƙasa ta laifukan yaƙi ke neman sa kan laifukan yaƙi tun 1989 yake jarragamar mulki ya kuma lashe zaben da aka yi a shekara ta 2010 inda 'yan jam'iyyar adawa ke ganin an yi maguɗi a zaben bayan an yi watanni ana ta yaya ta jita-jita jiya tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka hillary clinton ta fito a hukunci ta bayyana cewa za ta tsaya takarar shugaban kasa na shekara mai zuwa idan allah ya kai mu ta ce a kulle yawon amurkawa suna bukatar shugaba na gari kuma ta ce tana son zama wannan shugaba domin ba su damar yin sauran abubuwan ci gaban rayuwa amurkawa sun yi fafutukar fita daga matsalar tattalin arziki amma har yanzu na sama ne ke cin moriya. To a gaishe ka, ma sauraro yanzu dai nan kusan karfe uku da rabi na dare ne a agogon Washington DC. Kuma a nan za mu sallama da ku sai kuma shirinmu na la'asar idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki, Jummai Ali nake fatar auni lafiya daga nan birnin Washington DC. This program has come to you from the Voice of America, Washington.